So we, we are doing when, our when, we, when you have on your this paper, is money. you have having lights Isani and on his uh, screening, Wasu daga cikin jami'an da gwamnatin jihar Kaduna ta baiwa alhakin tantancewa da miƙa cakin kuɗi ga ma'aikatan da aka riga aka tantance kenan lokacin da suke ƙoƙarin warware wasu batutuwa game da aikin tantance ma'aikatan da ake a jihar Kaduna. Aikin tantance ma'aikatan da zai ɗan ɗauki lokaci dai na fama da ƙorafi daga wasu ma'aikatan da suka ce suna yin sammako tun safe su dinga zaman dirshan domin jiran a tantance su amma saboda cunkoson layi ba samu ba yayin da wasu ke korafin cewa sai layi ya zo kansa a tashi a ce su dawo kashi gari kuma ko da an zo ba za su samu ba wasu daga cikin ma'aikatan da suka sake sunan su dai sun yi karin haske game da irin matsalolin da suka ci karo da su a lokacin wannan tantancewa ina nan wurin screening na dade ina zuwa tun wancan satin da ya gabata ta ranar laraba nake zuwa wurin screening din to na zo ranar talata na bi layi har layin ya zo mu ne karke saura mutum hudu a karke mana sai suka yaudare mu suka ce mana mu yi hakuri wai sai gobe muka ce don Allah don annabi su taimaka su karke mana wannan screening din yau suka ce mana ai sai gobe muka ce to Allah shi kai mu guban lafiya kuma mun zo suka tafi wani karamar hukuma dan ba su karike mana sikirin din namu ba yanzu muna ta tunanin yadda za a yi mu karɓi albashin mu na wancan watan kuna nufin yanzu har yanzu ba wanda aka tantance a yau kenan gaskiya magana mu dai a cikin wanda muka rage jiya na karamar hukuma da gabi gaskiya ba a gama ba to yanzu wani hali kuke ciki yanzu gaskiya muna halin haula ne ba mu san inda muke ciki ba tsakani da Allah to abin da ke faruwa mun dai je ina da lalurar ciwon kafa so na gaya ma headmaster dina sai ya ce je din in zo na zo sun riga sun fara yi mun sun yi mun komai abin da ya rage mun printing kawai sai suka ce ai suna da mitin sai suka tashi ba ai mun printing din ba kuma gashi na har yanzu muna zaune kawai ko da yau baki zo da wuri bane na zo da wuri karfe goma ta mun anan a taimake mu wa'anda ba awa din nan ba wasu lalura ne da yawa wa'anda ba awa ba wasu kuma za ka ga dan kamar ko H ko kuma A ne ko kuma E a sunan su kawai gashi na an tara fam din su an ce kwata-kwata ba su bane matsalan shine jiya muna nan da yamma sai su waɗanda suke mana uba suka ce lalle kamar mashin ne ya dan samu dama so mu dawo yau so yau kuma muna dawowa sai muka gani wurin shiru to yanzu up to now ba riga an yi mana ba kamar lokaci da muke ciki yanzu wurin karfe hudu to sai dai lokacin da muka nemi jin ta bakin jami'an bankin da suka hana wasu waɗanda aka tantance cakin kuɗin su saboda korafin cewa sunan sun da aka tantance bai daidai da sunan da aka rubuta akan cakin ba sun ce su ba su da wani hurumi na sauraron korafin ma'aikatan a nan gurin we are not empowered to entertain any complaint now it is not within our purview ita kuwa shugabar kungiyar malamai a karamar hukumar igabi hajiya rakiya ubala adamu na cikin waɗanda ke tantance tantance waɗanda ake miƙawa cikin kuɗin kuma ta yi ƙarin haske game da matsalolin da wasu waɗanda aka tantance ɗin ke korafi a kansu. Wanda suka samu matsala mun ce su yi haƙuri a kammala ba 'yan uwansu waɗanda ba su da matsala. Sannan mu bi ɗaya bayan ɗaya muna duba menene matsalarka zai yiwu cek ɗin zai shiga akaunt ɗinka shin ga wani ma a hannuna. abubakar ba so ne ya za a yi a gane wani abubakar ne kun ji labarin wanda suka ce suna kan layi jiya amma sai aka tashi kuma har yanzu ba a dawo ba suna ta zama ba a tantance su ba forms din su na hannuna na kira state chairman na ga mishi ga halin da ake ciki ya ce zai yi kokari ya kira shugaban su saboda a ba su time da date da za su zo to shin ko me manufar gwamnatin jihar Kaduna ma na fitar da wannan aiki na tantance ma'aikata musamman ma dai a daidai wannan lokaci da watan da ya kamata a biya su ke karewa samuwar Sama'il a ruwan shine ne mai taimakawa gwamnan jihar Kaduna kan harkokin kafan yada labaru. Dalilin da yasa gwamnatin jihar Kaduna ta ɗau wannan matakin shine gwamnati tana son ta san adadin gasken ma'aikatan jihar Kaduna a matakin jiha da kuma kananan hukumomi na 23 wadda muke da su a jihar Kaduna. akwai kwanta-kwanta akwai kuma rashin kididdiga na gaskiya da sauransu a gwamnatance wani mataki za ku ɗauka musamman game da waɗanda suka samu ɗan matsala na ko dai canjin suna ko wani harafi da babu a cikin sunan mutum ko an ɗauki sunan gaba an koma baya wanda su ma'aikatan bankunan suke nuna kamar ba za su iya ba su wata takarda ba kuma ba su iya karɓan korafinsu ba sai dai an gama a yanzu da muke yanzu nake jin wannan bayanin ina musu alkawarin cewa idan din da su din ne akwai tsare-tsare wadda ake bibiye da shi. Duk da yake dai an kwashe sama da mako guda ana wannan aiki na tantance ma'aikata a jihar ta Kaduna har ya zuwa yanzu fa ba a yi komai da tarin tilin ma'aikatan da suke zaman dirshan domin ganin an tantance su albaisa samu albashin nasu ba. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.